na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan lokaci mun gode um, suna salisu liman yusuf a kano nake kano state zurot ngo zurot an yi an ɓoye mun an kawo ni saudiya riyadh don yin wankin mota amma kuma tun a can kano ba a gaya min ba kawai dai an ce na yi fasfon na visa amma ba a gaya min komai ba na yi fasfon na visa na gwajin jini na zo da na zo bayan wata biyu ina yin aikin na ga ba zan iya ba na yi na yi ba zan iya ba shikenan sai na ce a ba zan iya ba sai suka ce ai suna bi na miliyan uku jajjadin igama kuma miliyan ɗaya duk shekara miliyan ɗaya shi ne kuma na ce a ba zan iya biya ba to sai suka ga ban san kowa ban san kowa ba ban san komai ba kawai sai suka kore ni suka kore ni sosai gaba ɗaya abinda ba a mun ba bayani a kano na yin coach ɗin yara na yin coaching kuma na yi bul sosai to amma yanzu na rasa yadda zan yi ina taka maka na je masallaci in je nan wajen na rasa yadda zan yi